barka da sake saduwa da ku a cikin ɗakin watsa shirye-shirye na bbc ga takaitaccen labaran duniyar da kuma wasanni. za mu je afirka ta kudu inda masana kimiyya ke fagarba kan sabuwar nau'in cutar corona ka iya gagarar rigakafin da aka samar kasashen laraba sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen takaddama tsakanin saudiya da ƙasar qatar bayan shafe gwamban shekaru a yanzu mata an amince musu su fara tuka jiragen ƙasa a ƙasar rasha an sanya dokar kulle a ɗaukacin birtaniya an kuma ɗauki matakin ne saboda yadda sabo da tsohon nau'in cutar corona ke ƙara yaduwa tsakanin mutane an ɗauki shigan irin wannan mataki kuma a sauran ƙasashen turai inda ake sa ran jamus za ta tsawaita dokar kullen da ta zuwa ƙarshen watan nan a makon da ya wuce kuma rahotanni su nuna an samu sama da mutum dubu ɗaya da suke mutuwa a kowace rana da kuma ƙaruwar masu kamuwa da cutar a jamus idan muka je nahiyar afirka kuma kasar rwanda ta haramta harka sufuri a ciki da wajen birnin kigali saboda karuwar masu cutar koronar an kuma sanya dokar takaita zirga-zirga da daddare kana an buƙaci 'yan kasuwa su rufe shaguna da karfe shida na yammaci an kuma sake sanya dokar kulle a ɗaukacin zimbabwe da ake sa ran za ta wuce wata guda an sanya shingayen ababen wato binciken ababen hawa a yankin birnin harare domin tabbatar da ana kiyaye dokar to sai kuma najeriya inda har yanzu kasar bata dauki matakin ƙara sanya dokar kulle ba to amma fa cutar corona na kara yaduwa kawo yanzu sama da mutum dubu casa'in da ɗaya su ne suka kamu da cutar a kasar sama da mutum dubu ɗaya da ɗari uku kuma sun riga mu gidan gaskiya ƙididdigar jami'ar john hopkins ta amurka ta nuna ajiya kaɗai mutum dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka kamu da korona a najeriyar ta bangare guda kuma masana kimiyya a afirka ta kudu na kara damuwa kan sabuwar nau'in cutar corona a kasar wadda take saurin yaduwa kamar irin wadda aka gani a nan birtaniya akwai kuma tsoron ko allurar rigakafin da aka samar za ta iya magance ta ga rahoton muhammad annur sabon kulle mai tsanani a afirka ta kudu tare da dokar hana yawon dare da kuma hanin sayar da barasa kwata-kwata hukumomi a nan na faɗi tashin shawo kan wani sabon nau'in cutar mafi ƙarfi wannan nau'in cuta kamar na birtaniya ya sa cutar corona ta kasance mai sauƙin ɗauka da kuma yaduwa sakamakon haka asibitoci na cika cikin sauri sannan ana samun ƙarancin iskar oxygen da ake sanya wa majinyaci shaidar farko ta nuna cutar a nan watakila ba ta yaduwa ko kuma zama mafi yawan kisa fiye da nau'in ta Birtaniya, to amma har yanzu ana gwaji akan haka. Har yanzu ba a tabbatar ba, har yanzu babu cikakkiyar amsa. To amma ga baki ɗaya ƙwayoyin cutuka kan sauya kamanni don ƙara zama masu saurin yaduwa, sai dai kuma masu ƙarancin hatsari, tare da fatan wannan cutar za ta kasance haka. Oh. Oh. Sai dai akwai wata matsalar, yayin da nau'in cutar na Birtaniya ke da wani gagarumin sauyi guda, na Afirka ta kudu na da uku ne, haɗe da wanda zai iya sa kwaya cutar bijirewar rigakafin da ake da shi a halin yanzu. Damuwar da ake da ita a Afirka ta kudu ita ce cewa nau'in cutar da aka gano yana da akalla sauyin kamanni uku da za su iya shafar garkuwar jikin da rigakafi zai samar don kashe cutar. Abin damuwa ne kenan? Ina jin abin damuwa ne na baɗi ni a yanzu. Muna fatan a cikin 'yan makonni masu zuwa za mu samu fayyatacciyar amsa. Kyakkyawan labarin shine cewar masana kimiyya na Afirka ta kudu a halin yanzu na aiki cikin sauri don gano lamarin. Sai dai abin takaicin anan shine cewar kwayar cutar ta sauya domin ta samu damar bijirewa rigakafin zuwa wani ɗan lokaci. Duk da haka dai ƙwararru sun ce yiwa wa rigakafin kwaskwarima abu ne mai sauƙi. a halin da ake ciki zagaye na biyu na annobar na ci gaba da bazuwa cikin sauri a ko ina cikin afirka ta kudu to za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula kasashen laraba sun rattaba hannu kan wasu takardu a taron kolin na yankin da ake yi a saudiya da nufin taimaka a ƙarshen lokacin da aka ɗauka ana 'yar tsama tsakanin ƙasar qatar da ƙasashen yankin wannan dai shine karin farko da sarkin qatar shak tamil bin hamad athani ya halarci taron tun bayan kasashen saudiya da dubai da bahrain sun yanke hulɗa da ƙasarsa a shekarar 2017 kan zargin taimakawa yar ta'adda zargin da kuma qatar din ta musanta Muhammad Kaddam Siddiq Isa mazaunin Dubai ne kuma mai sharhi kan al'amuran yankin gabas ta tsakiya ya yi tsokaci kan yarjejeniyar. ga kowane bangarori guda biyu tana da muhimmanci kwarai da gaske ah, ga bangaren saudi arabia tana da muhimmanci ta fuskar diplomasiya ah, ita kuma bangaren qatar tana da muhimmanci sosai ta hanyoyi daban-daban na farko dai dama ita qatar wani tsibiri ne wanda hanyarsa guda ɗaya da take ta kan ƙasa ita ce hanyar da ta haɗa shi da saudi arabia saboda haka tun da aka rufe wannan hanyar ta tsinci kanta tsunduma cikin ruwa sannan kuma a tsibiri kenan sannan kuma akwai kayayyaki da amfanin yau da kullum wanda da yawa daga saudi arabia ake shigar mata da shi na kasuwanci wanda dalilin haka ya sa aka daina sai ya zama tana kawowa daga kasashe irin na kasar turkiya da kasar iran wanda suka fi tsada kasancewar hanyar da ake bi ake kawo su din sannan akwai hanyar filin jiragen sama ko kuma sararin samaniya wanda ita saudi arabia ta da bahrain suka soke wa kasar jiragen kasar qatar bi ta su wanda haka tilasta wa jiragen bi ta kasashe daban-daban kafin su je inda za su je wanda shi ma haka ya yi tasiri sosai a tattalin arzikin shi kamfanin saboda haka ta kowane bangare ana ganin cewa akwai kamar a ce cimma burika da suke fatan su cimma amma dai kamar yadda dai ake ta faɗa shine lokaci shine zai tabbatar da me yake faruwa a al'amuran gabaki daya to ga wasu labaran duniyar gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku a jamhuriyar Nijar daga ranar yau din nan bayan harin da 'yan ta'adda suka kai a wasu garuruwa biyu na jihar Talabiri inda suka hallaka kimanin mutane 100 a jiya kuma gwamnati ta kira taron tsaro na gaggawa wanda shugaba muhammadu isuf ya jagoranta inda ta alkawarin daukar matakan kariya masu shiga tsakani na afghanistan sun isa kasar qatar domin halartar zagaye na biyu na tattauna da shugabannin mayakan taliban a watan satumbar bara ne dai aka fara wannan tattaunawa to amma kuma duk da haka an ci gaba da gwabza faɗa. To a birnin Moscow na kasar Rasha masu shiga ababen hawa za su sha mamaki bayan dawowa daga hutun sabuwar shekara. Bayan shafe gwamban shekaru dai an wa mata izinin tuka jiragen kasa na karkashin kasa. Sauyin dokoki a baya-bayan nan dai na nufin mata za su iya neman ɗaruruwan ayyuka waɗanda ake ganin masu haɗari ne gare su. Ga rahoton Ashatu Musa. Ana wata sabuwa a ƙarƙashin titunan Moscow. mata sun dawo ga dangadan suna tuka jirgin kasa a yanzu matan wajejen goma da dama ke aiki a ma'aikatar zirga-zirgar jiragen kasa ta moscow sun zama cikakkun direbobi mun yi amannar cewa a wannan zamani ya kamata kowa ya kasance yana da zaɓi na irin aikin da yake sanyi ba tare da la'akari da jinsi ba a zahiri tun daga 1936 har zuwa farkon shekarun 1980 matan sun samu izinin tuka jiragen ƙarƙashin ƙasa a moscow to amma a dubu biyu an sa tukin jiragen a jerin aikace-aikace fiye da 450 waɗanda ake jin suna da haɗari sosai ga matan a bana an soke ɗaruruwan haramce-haramcen da aka yi na aiki a yanzu matan rashar za su iya tuka manyan motoci ko kuma su zama kyaftin ɗin jirgin ruwa ma'aikatar jirgin ƙasar moscow ta ce nan ba da jimawa ba za a ɗauki direbobi mata kimanin 500 a da ɗaya daga cikin waɗannan sabbin direbobin mai aikin sharar tashar jirgin ce Tun tana yarinya take mafarkin tuka jirgin a wannan sabuwar shekarar burinta ya cika sai fagen wasanni inda 'yan kallo suka kaɗu kan rashin nasarar da mai rike da kofin premier league liwa bato liverpool ta yi ƙungiyar southampton ce dai ta ba ta kashi a karawar da suka yi a daren jiya litinin biyun da southampton din ta ci kuma duka tsohon ɗan wasan liverpool din ne dani ignis ya zira su sai dai kuma duk da haka har yanzu liverpool ɗin ce ke saman teburi amma yanzu badriya tijani kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan london Thank you.